بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada mu wannan rana ta litinin a wanda ina jin shi ne bakwai ga watan juma'a da sani ko hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da biyar wanda kuma ya dace da bakwai ga watan hudu miladiya 2013 wanda wannan darasi da za mu fara shi ne darasi na daya a cikin wannan littafi na malaminmu dr sani umar hafizahullahu ta'ala mai suna nabiyun rahma to muna godiya ga allah subhanahu wata'ala da ya sanya zaɓin a kan wannan littafi saboda wa'yansu dalilai kamar haka abu na farko duk lokacin da aka yi magana akan matsala ta sira to mutumin da ya kamata ya rubutu a kanta yana da kyau ya zamo mutum ne da yake da ido a hadisai na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama domin ilimi na sira yana haɗe yana cakuɗe da ilimin hadisi ɗan juma ne da ɗan jummai ba sa rabuwa duk lokacin da mutum ya ce zai yi rubutu a kan sira ba shi da ilimi a kan hadifi to za a samu matsaloli da dama kamar yadda na faɗa a karatunmu na ranar talata da ta wuce wasu daga cikin 'yan uwa da sun ba da shawarar mu yi rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallama to amma kasancewan asalin mawallafin littafin gaskiya ba malamin hadisi ba ne wannan ta sa akwai kwashe-kwashe da dama wanda ba su inganta ba cikin wannan littafi to ba daidai ba ne ka sa littafi a majalisi kana yi kuma kana ta nuna ga gyare-gyare ma'ana sai ya zamo kaman kana ginawa kana rusawa to sai muka ga cewa tunda akwai littafi wanda alhamdulillahi bujimin malami wanda Allah ya masa baiwoyi da yawa a fagen ya zama ya wallafa shi to shi ya fi dacewa mu ga cewa mun saka ko ba dan komai ba saboda durusun wa ibar da kan fitar a dukkan wata gaba da aka yi darussa da ya kamata a fa'idanta da abubuwa na la'akari da kuma izina ga al'ada mawallafin littafi sai wanda za a ce ya rasu akan yi bayani akan tarjamarsa to amma ina gani ba laifi ba ne ba idan na ɗan ambaci wani abu daga rayuwa ta ilimi ta wannan bawan Allah da sani umar hafizahullahu ta'ala gaskiya da damanmu ba su san waye da sani umar ba to amma mu da Allah ya muka zauna da shi mun san shi mun garu da shi muna cikin kuma karuwa da shi domin alhamdulillahi har yau har gobe ko da asabar da ta wuce to akwai karatu da muke haduwa a gidansa wanda yake na kusan jihohi bakwai duka dalibai ne wasu ma daktoci ne wasu karanci masu masters wanda akalla za ka samu wajen mutum hamsin ko saba'in ko sama da haka wanda muke haduwa a gidansa anan sayi bukari wanda shine jagoran karatun yadda tsarin karatun yake karatu ne a iya hadisai 250 ma'auni domin ba wai gaba-gaba ake bi ana fassarawa ba alhamdulillah mafi yawa ɗaliban ilimi ne suka haɗu gabar da ta zo mai iskali shine zai yi bayani ya warware ta kuma akwai littafin istigama na ibini taimiyya littafi wanda yake rigar suliki ne mai wahalar sabiya to amma shi kai ka ce shi wallafa littafin to gaskiya da sani umar yana daga cikin baiwa da Allah ya yi wa sunna a Najeriya ba wai a Kano kaɗai ba kamar yadda na ce maku na zauna da Dr. Sani a kalla jami'a kusan shekara biyu mun yi littafin minhajus sunna na da taymiya a wajensa mun yi bangarori na sayyid bukhari da yawa ainihin a wajensa wanda shek zarban da kansa yana cewa inna nahu muhaddisan yace mutun da muka same shi a malamin hadisi muka same shi kuma abinda zai tabbatar mana da wannan da yawa mun san littafin malam bakar gumi Allah ya ji gansa da gafara da rahama al-aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a to ina jin Dr. Sani tun lokacin da yake GATC gwale ya yi littafi da ya gyare-gyare a kan wannan littafin wanda ina jin ba zai kasa ninki biyu da rabi ko ukun asalin littafin ba malam Gumi da kansa Allah ya kansa da gafara ya karanta ya gamsu har ni na karanta har da sayinin dinsa da wasiyarsa ya kamata ainihin abu ga littafin to kun ga wannan ya nuna cewa mutum ne daga cikin da ake cewa hubun wato gifted mutane wanda har yanzu da sani da in ya hura shekara arba'in da kaɗan ne to amma wallahi in na rantse ba zai yi kafara ba wai najeriya ba afirka ta yamma kakaf ba na ji ko wanda allah ya ba shi kwarewa a hadisi irinsa wannan saboda na san shi kyakkyawan sani a wannan karnin ƙarshe a wajen hadisi wanda allah ya bayyana shi ne malam albani to amma idan ka kanta silsila fahiha ko da'ifa ta mana albani ni dai da idona na ga hadisi da dama wanda za ka samu albani ya za a fasu daga sani ya saha su ko ka samu ya saha daga sani ya za a fasu kuma ban taba ga littafi da ya kai shafi goma zuwa ashirin wanda daga sani ya karanta ba ga ta alikat a gefe da yawa mai littafin gyagara ban taba ga littafin ba to gaskiyar lamari ne na tabbatar da cewa ba wai fagen hadisi ba a fagen luga kawai kafin ka samu masanin harshen larabci irinsa to wallahi sai ka kai wa rana dr jalo kun san shi shugaban izala shugaban malamai wanda lokacin da muka je jami'a Allah ji gama da jafar ya kammala shekara ta uku zai shiga ta hudu dr sani ya kammala ta daya ta biyu zai shiga ta uku to kusan suna da group discussion da suke su uku su saka littafi su karanta daga farko har ƙarshe idan wata matsala ta zo a naƙasha ta a tattauna a fitar da natija wanda alhamdulillah mun riski wannan karatun mu ma muna bin su muna zauna muna karuwa har dan zaman da Allah ya samu kai kafin mu taho to Dr. Jalo da kansa yake cewa tabbas muna haduwa mu uku muna yin karatun amma dai Allah ya sani malam sani shine malamin domin da ni da jafar don malaminmu ne da shi muke karuwa to gaskiyar lamari yadda ya faɗa magana ce wadda yake sahihiya wanda alhamdulillahi kasance wasu mutum ne ba mai kwarauniya ba ba mai son shuhura ba kuma daga cikin abin da yake burge ni allah ya shi mutum mai wara'i tun daga waccan gwamnati da ta gabata zuwa wannan hatta irin wasu mukamai ko shiga kwamitoci ba abin da ba yi masa ta ba amma har yanzu bai yadda shi kwamitin ba za a gan shi ba to wannan yana daga cikin abin da za ka yana kare yana kare kiman malami Allah ya bashi karatu kuma ya zamo yana kaffa kaffa da mutuncinsa amma duk lokacin da kai karatu ka zamo makwaraici to kuma shiri ya lalace to gaskiya wannan bawan Allah ya kamata mu duga sashi a cikin addu'ar mu Allah ya bashi kariya Allah subhanahu wataala ya karfafa gwiwarsa su abisa abuwa da yake sunna nakan duk wanda yake zuwa karatunsa na gadon kai ba sai na faɗa masa matsayin malintarsa ba a tafsiri sai ka ce kwalitar ƙura'ani yayi saboda ina zaton ƙulhuwar lahu irin su falagi irin su nasib ba su ishe shi tafsirin awa ɗaya ba sai dai ainihin a ɗan mammatsa a gaba amma idan zai ce zai tafasil to irin wannan surori masu aya hudu aya biyar wallahi zai yi tafsirin awa uku a kansu saboda bincike da Allah subhanahu wata'ala ya bashi kuma Allah ya bashi kwakwalwa ta mamaki ni alhamdulillah lokacin da muke jami'a na ji masa kusan hizifi arba'in ba wai na koya masa ba na ji masa ya karanta akalla hizifi arba'in ko da biyar na ji masa to Abin da zai baka mamakin kwakwalwarsa kun san suratul anfal to ina tabbatar muku tsakanin magariba da isha'i haddace ta suratul anfal don Allah yanzu ka je ka gwada ka ga awa nawa za ta dauke ka amma tsakanin magariba da isha'i shi haddace ta fiyas kuma wai tare da ya taba karanta ta a baya ba to na tabbatar wallahi idan na ce zan yi magana a kan rayuwarsa ko matsayinsa da Allah ya bashi zai iya cinye mana darasin to amma dai ya kamata duk littafin da za ka karanta na mutum ka yi shi faɗa akalla akan rayuwarsa abin mamaki risalar ta masters ya yi ta ya sa mata suna manhajar zahabi fil jarhi wa ta'dil min khilal siyar akwai littafi imamu zahabi sunansa siyaru a alamin nubala mai mujalladi 25 shi bai ce ga ƙa'idodinsa da tsarin sana aljarhu wa ta'dil ma'ana bayanin halin mai riwaya cewa na kirki ne ko kuma akasinsa ko mai nauyi ne ko mara nauyi kawai ta tabba'inka ƙwaƙwalwarka za ta sa ka fahimci wannan a wajen karatun to saboda haka haka ya yi risalarsa wanda supervisor ɗinsa da kansa yake cewa wannan sai dai mu bar shi a matsayin marji'i a kulliyatul hadis ma'ana wannan littafin nasa dole a bar shi a matsayin marji'i a kulliyatul hadis na tabbatar da yawa kun san bayan Allah na gari idan suka faɗi magana to lokacin da suke fada, ba ka iya fahimtar ta wala Allah sai halinta ya zo Allah ji gamalin Ja'far yana cewa sunna ba bakarariya bace tana haihuwa lokacin da aka kashe mana mana Ja'far wasu basizatan za a samu wanda zai iya zauna kujerarsa ya gamsar kamar sa ba to amma na tabbata duk wanda yake zuwa tafsirin gadon kai ya san cewa mutanen da suke haɗuwa tafsirin marigayi malam Ja'far akalla yanzu ka ce ninki uku ne kuma karuwar da ake tafagage da dama na tabbatar ita mata nunka uku ko sama da haka to wannan nema ce Allah subhanahu wataala yi mana irin wayannan malaman wala suna da wahalar samu zaka yi mamakin rubuce-rubuce idan kan littafansa kuma inda za ka yi mamakin rubutun nasa ga karantarwa ta zama ga tafiye-tafiye yana zai zai ila satin ko satin gobe yana da wata lacca da zai zai gabata yana da ko a malaysia ne ko indonesia saboda ka da yawa za ka ga ko sudan ko misir ko sauran abin da yana da laccoci da yake zai gabatar amma kuma dan lokaci sai ga littafi sabo wanda ainihin ya rubuta banda sauran darussa ta wannan gaskiya ni'ima ce da baiwa da Allah ya kan yi ma wanda ya so daga cikin bayinsa ta wannan bawan Allah muna masa addu'a Allah ya tsare shi Allah ya tsare shi Allah ya ƙara masa ƙarfin gwiwa kuma Allah subhanahu ala ya ƙara ni'imta mu da irinsu to za mu fara daga shafi na hudu wanda aka rubuta maƙaddamatu a saniya ita wannan kalma ta muƙaddama a iya karantawa da ɗayan wato ainihin siga biyu kai cewa muƙaddama ko muƙaddima in ka ce muƙaddama ya zamo isin maf'ul ma'ana kenan abin gabatarwa amma idan ka ce muƙaddima ya zama isin fa'il gabatarwa ita da kanta mun san idan ka sa alif da lam to shi kenan ba za ta zama mudaf ba amma nan kun ga abin da ya sa ba a sa alif da lam ba saboda muzaf ce wato gabatarwa ta firintin ko bugu na biyu ma'ana da aka yi bugu na farko a ka'idan mawallafi idan ya wallafa littafi to ba kuma ya bar shi kenan ba zai ci gaba da bi shi da kansa yana karantawa zai iya ganin gyare-gyare shi da kansa wani zai iya gane masa ya aiko masa to saboda haka sai ya shigar da su idan an tashi bugu na biyu sai a shigar da wannan gyare-gyaren sai su fito kamar yadda za mu gani a cikin bayanan da yi to shi ne ke cewa muƙaddamatu tabba'ati saniya wannan gabatarwa ce ta bugu na biyu alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafin nabiyyin wal mursalin nabiyina muhammad bin abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wannan kalmomi ba sai mun bata lokaci a wajen fassara su mun shajin su ya ce amma ba bayan gabatar da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma salati ga mazan tsira sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai ce fayu sharrifuni an uqaddima ila alqurra'il kiram kalma ya shurufu kun sa akwai wasu auzan da ake da su guda shida fa'ala fa'alu fa'ala ya fa'ilu fa'ala ya fa'ulu shi na fa'ala yana da auzan guda uku to sannan fa'ila ya fa'ilu ko fa'ila ya fa'alu to sai kuma fa'ula ya fa'ulu shi fa'ula ya fa'ulu ɗaya yake ɗauka fa'ala yana ɗaukan uku fa'ila ya ɗauki biyu to duk lokacin da muga irin wazani na fa'ula ya fa'ulu za ka samu fi'ili ne lazimi ba wai mutu'addi ba abinda yake da bukata shine fa'ili kawai sharufa ya shurufu to shine ce fayu sharrifu ne asalin sharufa kace ya ɗaukaka. ya shurufu yana samun ɗaukaka. to amma in ka kace fayu sharrifu ne wato ma'ana yana faranta min abu ne da nake jin daɗi eh, yana burge ni an uqaddima il qurra'il kiram na gabatarwa masu karatu masu daraja hadhihi tab'ata thaniyata min kitabi wannan bugu na biyu daga littafi na shine nabiyur rahma annabin jin kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama saboda Allah da kansa yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama jin kai ga duniya gabaki daya to shi yasa wannan littafi aka samu suna da biyu siratun wa durusun wa ibar ma'ana sirar kanta da darussa da za a kalato a ciki da kuma izina da ya kamata a ɗauka a cikin darussa to kaga tun daga sunan littafin idan muka tara hankali za mu ga tarbiyya za mu koya ta addini da ta duniya yace ba da nafari tsab'atihi al'ula bayan karewar bugunsa na farko ma'ana da aka bugu na farko ya zama ya kare bi sur'atin ghairi mutawaqqa'a da gaggawa da ba tare ba ma'ana an zuci da aka buga littafin kafin ya kare to amma daga bugawa sai zama ainihin an ya kare ana ta nema to shine malam anan yake bayani cewa bayan karewan bugu na farko da gaggawa wajje ba a sa rai ba ya ce wa haza min fadlillahi alaina wa ala nasi jami'a wannan falala ce ta Allah subhanahu wata'ala da yayi mana da kuma mutane gabaki daya falahul hamdu fil ula wal akhirah godiya ga Allah take a rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira domin duk halin da kake ciki a rayuwa kana ga kaci baya ko ta fuskan rashin abin duniya ko ta fuskar rashin jama'a ko ta fuskar rashin lafiya idan ka ga wani sai ka gode ma Allah ka ga cewa ashe gara kai to haka Allah subhanahu wata'ala ya yi rayuwa shi ne abin godiya a duniya da kuma lahira sai ce waƙad ta zommar ta zihe wannan bugun ya kunshi tashiha al-akhta' al matba'iyya gyaran waɗansu kurakurai na bugu ma'ana na printing ita wannan wadda muke karantawa ta kunshi gyare-gyare da aka samu a wancan bugu na farko alwaƙi'ati wacce ta akofin a ula a cikin bugu na farko almuta'alliqati wacce ta zama tara ta ko tana da alaƙa be dhabt ba'd mufaradat na yin wasali ga wayansu kalmomi a adabt shine a yi wasali sama ko wasali ƙasa ko ɗaure ko abin da ya kama da haka domin akwai kalmomin da wala'alla ɗalibin da bai yi nisa ta fuskan sanin ƙa'idar larabci bai idan ba a wasu da ce masa ba zai iya karantawa da kyau ba to shi za yi masu wasali. to akwai wanda aka dan samu kuskuren yin wasalin to shi ne yake cewa an gyara irin wayannan wa hansi riwayatin da kuma shafe wata riwaya ta bayyana li wa ha'uha wadda rauninta ya bayyana gare ni ma'ana da akwai wa'in riwayoyi da ya saka suka fito a bugu na farko to da ya sake komawa ya karanta sai ya fahimci akwai rauni a wannan riwayoyi to sai ya cire su sai ce wata adila ba'adul eh, al'ibaratul yasira da kuma gyara wa'yansu ibarori amma kuma 'yan kaɗan mana a kowace bayanai da ya ga suna buƙatan a ɗan masu kwaskwarima da gyara to duk wannan shine zai fito a cikin wannan ya ce ma idafatin ilmiyyatin kalila tare da ƙari na wasu matsaloli na ilimi kaɗan fi ba'd al-mawadi aw in sulai ma'ana illa kana da bugu na farko a hannunka to idan ka hada tsakaninsa da wannan kana kwatantawa zaga akwai wasu abubuwa da aka kara muhimmai na ilimi a cikin wannan take mu sai sai wallahu ta'ala al-mas'ulu Allah madaukaki shine abin roko an yanfa'ani bihi ya amfanar da ni ta hanyar wannan littafi wa yanfa'a jami'a man tsala alai kuma ya amfana da duk wanda ya karanta shi minal musulmi daga musulmi fi kulli zamanin wa makan a kowane lokaci kuma a kowane wuri wa an ya yaj'alahu khalisan liwajhihi Karim ko ina roƙon Allah ya sanya wannan littafi da shi tsantsane domin wato ainihin zatin Allah mai daraja innahu jawadun karim domin Allah shine mai yawan kyauta kuma shine mai yawan karimci sai ce wa kataba al-faqir ila afi rabbih karim wanda ya rubuta wannan littafi shine mabukaci zuwa ga afuwar ubangiji sallallahu alaihi Muhammad Sani bin Umar bin Musa Madinatu Kano Nigeria ya rubuta shi masa al-juma'a ma'ana yammacin juma'a shi daga watan Rabiul Awwal hijira 1434 ma'ana shekara ɗaya kenan wanda ya dace da 11 ga watan Januwari wato 2013 eh, to sai ya ce muƙaddimatul mu'allif to sai muƙaddimar shi mawallafin ƙa'idan talifi idan za ka yi talifi to dole sai ka ambaci muƙaddima muƙaddima ce take haskawa mai karatu dalilai da suka sa ka wallafa littafin daga cikin dabarar ɗalibin ilimi yanzu ko da littafi kake so ka saya kaga ya burge ka a wajen abokinka to kafin ka kashe kuɗi ka saye shi yi kokari ka karanta mukaddima ga baki ɗaya kuma sai karanta faharis ɗin shi ne zai nuna maka waye littafin ma'ana dalilai da suka ja mai littafin ga wallafa shi mu kaita kuma faharis zai nuna maka abin da littafin ya ƙunsa to daga nan za ka gano cewa littafin wani irin nauyi ga shi ta fuskan ilimi yace ce alhamdulillah wa kafa godiya ta tabbata ga Allah wanda Allah subhanahu wata'ala kuma shine ya gamsar da kowa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa kuma tsira da aminci su tabbata ga bayinsa wanda ya zaba amma ba'du yace bayan wannan fa inna siratan nabawiyya yace sira ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama lamin ahammi ma yajibu an tusrafa ilaihi inayatul muslimin yana daga mafi muhimmancin abinda kulawan musulmi ya kamata a tafiyar da ita ma'ana a karkatar da ita zuwa gare ta ma'ana duk wata kulawarka da kokarin ka to ya kamata a ce ka karkatar da ita ka bayar da ita a wajen wato sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bid dirasati wat ta hanyar karatu da kuma lura wani zai iya karanta littafi goma ashirin amma bai lura da komai ba bai karu da komai ba wani daga cikin magabata yana cewa idan ya karanta aya ko wata kista ya ga bai fitar da wani abu da yake gani ya zaƙulo na hikima ba ya ce to sai fashe da kuka domin Allah subhanahu Ta'ala sai an ankabut da ya bayani ya ce wa tilkal amsalu nadribuha halin nas sai ce wa ma ya ha illal alimun waɗannan misalai da muke bugawa muna buga su ne ga mutane amma babu wanda yake hankalta sai mutane masu hankali yake ta to in bai gane ba zai ɗauka shi a cikin mahaukata yake to kenan ashe daga cikin abin da za ka mora a karatun sira da kowane darasi da za karanta ya zamo kana kula kana ta'ammuli gaba kaza me ya kamata a koya a cikinta gaba kaza me take nuni zuwa gare shi da sauransu ina so za mu kafa ka'ida in kun amince daga yau duk wanda wayarsa ta kara ana darasi to wannan wayar ta zama sadaka ga wannan masallacin yauwa kun amince da wannan to daga yanzu duk wanda ya shigo mana da waya ta kara wannan wayar sadaka ce a saka ta asusun masallaci a kai fetur daga yau insha Allah ta'ala kuma za a tabbaka wannan a aikace yauwa ko ladanin masallaci ne ko limamin masallaci wayarsa ta kara to wannan mun sadaukar da ita ga masallaci in ma ba za a sai masallacin fetur ba a sai da ta sai mahutai a kawo amin yake cewa wastikhlafat durusa wal ibar kuma ya zama an tsamo darussa da kuma wato ainihin abubuwa na la'akari abubuwa na la'akari ibar jam'i ne na ibra al'ibaratu shine izina yace wala siyama fi hadha al-asr ya yace musamman ma a cikin wannan zamanin namu allabi shtaddat fihi gurbatul islam wal muslimin wanda bakuntar musulunci da musulmi ta tsananta a halin yanzu ya inganta hadisi bada al gariban wasa ya udu gariban kama bada musulunci ya fara yana bako kuma sai ya koma bako kamar yadda ainihin ya riga ya soma abin mamaki abin da ya zamo ma'alumu mai addini bi darura abin da ya zamo lalle mutum ya san shi a cikin addini hatan to amma sai ga in kai shi ka zama abin kallo a wajen wayansu mutane ka zamo bako kai a matsayinka da wanda kake so ka dabba shi musuluncin ma riga ya zamo ko ta yadda yanzu abun bakin ciki da takaici akwai wanda za ga musulmi ne dan musulmi idan ya fita ƙasashen turai bai so ya nuna shi musulmi ne kar a ɗauka cewa ba ƙauye ne bai waye ba saboda haka zai iya zama da arna su yi zaman awanni lokutan sallah su wuce ba zai tashi sallah ba kana dauke ta ba gida je ma'ana musulmi to yanzu bakuntar musulunci da musulmi ta tsananta a wannan duniya tamu yace wa kasurat alaihim hajamatun sharisa kuma farmakoki masu muni suka tsananta ainihin akan musulmi hajamat jami'i ne na hajama ma'ana farmaki sharisa masu muni yanzu in ka duba duk duniya wallahi farmakin da ake kaiwa musulunci ake kaimawa musulmi ake kaimawa idan ka ji ana kururuwan yancin dan adam to ka tabbatar da cewa wallahi ba musulmi ake nufi ba sun mutanen daban ake nufi shafafu da mai wa illa za ka ga an zubar da jina nan ɗaruruwa ko dubannan musulmi amma wallahi layu harraku sakinan ba za a taɓa motsa wani abu da yake shiru ba ƙaramin misali yanzu abin da yake faruwa a afirka ta tsakiya aka fito ga da ga aka nuna cewa musulmi da musulunci ake yaka wani musulmin a can aka haifi babansa amma yau an kore shi a nuna ba ɗan ƙasar ba ne ba wani ma kawai labari ke ji shi ɗan ƙasa kaza ne amma bai san garin da yake ba bai san jihar da yake ba amma dai ba da zaɓi ya bar ƙasar kuma har yanzu ba abin da aka yi wallahi da wata ƙasa ce a yau ta musulmi ta ce za ta kore arnan ƙasan wallahi ba ta isa ba ba ta isa ba duniya za ta yi ta a kanta a ce kowa sai ya koma ya zauna mazaunarsa amma yanzu gashi nan ba abin da aka yi kuma ba abin da za a yi koro su ake kashe su ake ta yi saboda mai saboda musulmi ne to kaga kenan wannan magana da ba da ke faɗa ta gaskata hari ko in ce hare-hare da ake kawo musulmi wanda suke wato ainihin masu tsananin muni ya ce wa ma yi jahu bihi hazardin da kuma abin da ake fuskantar wannan addini na musulunci da shi ha matin batila na daga tuhumomi na ƙarya yanzu wai har ya kai akwai kasashen da suka yi dokoki ba a yadda ka zo ka karanta ayoyin jihadi kai bayani a kansu ba kai ta halilin su wannan shi ne ma'anin ta'addanci kuma sun kasa gane cewa ayoyin jihadin na shekara nawa a kai ana kan su ai komai ba to amma zalunci da duniya take shi ne ke harzuka mutane ana abubuwan da suke ba daidai ba karanta ayar jihadi ba aka fara ba shekara dubu da ake karantawa amma ina kaji an kai an kai farmaki ina kaji an kai kaza an kai kaza saboda haka maganar ita ce kawai a dawo akan daidai shi sai a sauna daidai ina fata mun gane saboda haka za a ga yanzu tuhumomi ake wa musulunci yanzu ba wani ɗan ta'adda a duniya sai wanda yake da sifa ta musulmi ni dai har yanzu in ma an yi ban ji ba ban san wata kungiya a duniya da aka yi mata tambari ya ta'adda ba ce wadda ba ta musulmi ba ne na'am ba ma shakku akwai musulmi da suke abubuwan da ba haka addinin musulunci tsara ba addinin musulunci bai yadda ka je ka kai ma wani farmaki ka je ka kashe wani ka je ka lalata doke wani ba mu yadda da wannan ba musulunci bai yadda da wannan ba to kaga abin da ya kamata a fahimci wannan abin da waɗannan suke yi ba shine musuluncin ba ba musuluncin ya zo da shi ba kamar yadda zaga wasu na wasu addinan addinin kiristanci addinin yahudanci sai ka same su suna karya suna yaudara wanda ba wannan addinin ya zo da wannan karyar da yaudaran ba su masu wannan addinin ne suka lalace suka yi to haka nan su ma masu da'awar musulunci wasansu masunsu marasa tarbiyyar musulunci su suka lalace suka yi wannan abubuwa ba shi addinin ne ya zo da wannan ba shi koyar da wannan abin ma da yake cewa fal muslimuna su musulmi ahwaja ma yakununa wato mafi tsananin bukatu wadda suke kasancewa min ayi waqatin madha sama da kowane lokaci da ya wuce irin audatu sahiha zuwa ga ingantacciyar komawa ila dinihimi zuwa addininsu, su wata masuki da kuma riko bisa wabitihi da tabbatattun abubuwan da addinin ya zo da su kenan yanzu musulmi sun fi tsananin bukatuwa zuwa ga komawa zuwa ga addini na kwarai addinin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo da shi za ku iya gane illar ƙirƙirar abubuwa da sunan addini wanda ba addinin ba wallahi ba tsayawa suke zango ɗaya ba sai sun tsallaka zanguna yanzu za ku dinga jin waɗansu wanda suke musulmi ne suka samu zamewar kafa suka kama waɗansu tafarkai wanda ba addini ya zo da su ba za ku ji irin kalmomin da suke furtawa a cikin bakunansu abin bakin ciki da kai ce shekaran jiya na ji hansar ɗin wani wani yana waka Allah shirya da shi ya ambaci sunan wani mutum wai shi ne, wato ainihin baban baban Allah ko baban baban Allah wata magana mai kama da haka kuma da sunan addini ake wannan inda za a yi maka tambaya wanda amsa ɗaya take bukata me ya kai wannan mai furta wannan zuwa ga wannan kasassaba sai ka ce kauce ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallama shikenan ba wata amsa da ta wuce wannan ba wani wanda yake akan koyarwar Manzara sallam da zai kalli dan adam mai sifanta shi da cewa ya kai annabi ko ya fi annabi ko ma a ce Allah ne kuma a ce ya fi Allah wallahi ba wanda zai kasance a bisa koyarwar manzon Allah ya iya furta wannan ko ya kudurta wannan ko ya da wannan to saboda haka shikenan a yanzu musulmi suka fi bukatuwa zuwa ga komawa su yi riko da tabbatattun abubuwa wanda addinin musulunci ya zo da su wata tsubiki ta alimihi da kuma wato aiwatar da koyarwarsa fi waƙe hayatihim a cikin rayuwarsu ma'ana ba wai mu bige da karatun a littafi ba yan uwa kullum abinda zai sa mu ci nasara abinda muka karanta a cikin littafi to a ganshi a waƙe na aiki a ganshi a cikin ayyukanmu a ji shi a cikin maganganunmu aƙidanmu ibadanmu mu'amalanmu ladubbanmu da dukkan ɗabi'unmu haka ya kamata a ga wannan abubuwa aikace marin ya ce wa wasiratun nabawiyya sira ta annabi sallallahu alaihi wasallama hiya tarjamatul amaliyya ita ce fassara a aikace lihazar din ga wannan addinin ma'ana idan kana so ka sanya fassara addini take aikace to karanta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da sahabbansa yace kada kana sahibuha tabbas ma'abucin wannan sira alaihi salatu wassalam wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi huwa man sana'ahu Allah ala aini shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya san'anta shi a bisa kulawarsa ala ainihi shine ai alamar aminhu minhu wali tusna ala aini domin ya zamo an san'anta ka a bisa kulawanmu ta bi a ayunina tana gudana a bisa kulawanmu a nan ayin abin da ke nufi shine al'inaya wa ri'aya wa wasafahu bi qawlihi ta'ala kuma Allah subhanahu wata'ala ya sifanta manzo sallallahu alaihi wasallama da fadarsa yace wa innaka la'ala khuluqin azim tabbas kai kana akan manya-manyan ɗabi'o'i ma'ana ɗabi'o'i nagari gari abin koyi mun sha faɗa cewa da a ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ko a ƙirar jikin da Allah ya masa ko a wani abu daga cikin ɗabi'o'insa wanda ya so mai kafin ma zuwan wahayi da akwai masaka tsinke masoka wanda za a soke shi ko a bata shi to da magauta sun cika duniya da wake-wake da rubuce-rubuce to amma babu masaka tsinke ku duba lokacin da ummu habiba yar abu sufiyar na na ramla lokacin abu fiye yana sarkin makka kuma yana daga cikin magauta na kololuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Umar habiba ta yi hijira ta ji habasha sai mijinta ya rasu a can aka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga to abinda ya kamata ya yi ya saka mata sakamakon hijirarta shi aure ta kwanta bata da hankali mun faɗa a munasabobi da dama annabi sallallahu ta'ala duk aure auren da ya mun sani budurwa ɗaya tal ya aura duk wanda zai aura zawarori ne ko dai don tausaya mata ko don jawo danginta zuwa ga addinin musulunci ko don wata hikima ta zamantakewa to a lokacin da aka kai wa abu sufiyan bayani cewa manzon sallam yana so aure ummu habiba me kake gani? sai ya ce ai ba sadauki kamar sa zai nemi aure a hana shi ba kuma baya cikin musulunci a lokacin magaucin musulunci ne to amma babu wata masoka da ya sai soki manzon Allah da ita to amma kuma sun yanzu mu aka da muke samu abin da ya sa addinin musulunci ya samu matsala sai ka samu matsalolin ɗaliban ilimi da malamai sun fi na gama garin mutane yawa rashin gaskiya rashin cika alkawari karaman magana gulma gutsuri ma sai ka samu sun tattaru karkashin ɗaliban ilimi da malamai to kaga sai ga cewa to ashe kila addinin shine haka tunda wancan malami ne limami ne alaramma ne alakallahu ne ya ya ne to amma sai aka samu halaye marasa kyau a wajensa to yanzu wanda yake ga garin mutane wanda yake farar hula shi kuma mai ake jiraye to saboda haka ashe kenan siran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ita ce tarjama wanda yake ainihin ta a bisa rayuwa ta musulunci shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da wannan cewa manzon sallam ɗabi'o'insa masu daraja ne manya-manya ne yake ta wa aishatu radiyallahu anha na aisha Allah ya kara mata yadda yayin lamma su ilat an ala khuliqin nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka tambaye ta dangane da ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi ajabat bi kalimatin muktasaratin jami'a sai ta amsa da wata kalma takaitacciya wadda kuma take shakundum ta dunkule komai sai ta ce kana khuluquhul qur'an ɗabi'unsa sun kasance shine ne alƙur'ani ma'ana idan kana so ka san mai ɗabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallama je karanta ƙur'ani duk abin da ka gani to shi ne nufin ɗabi'arsa mana ce fasiratun nabawiyya sira ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi Wasallam, Maidanun rahbun fage ne wanda yake mai faɗin gaske lidurusil amaliya a bisa darussa na aikace wal satil fi'iliya da kuma gogayya ta aiwatarwa li din na wannan addini fahiyar mazijun ita tsira ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta kuɗe take bayan hayatihi sallallahu alaihi wasallam tsakanin rayuwa ta manzo tsira da amincin Allah su gara tabbata a gare shi rasulan a matsayinsa na manzo wa ƙa'idan a matsayinsa na jagora wa insanan a matsayinsa na ɗan adam wa baina hayati ashabihi da kuma tsakanin rayuwar sahabbansa radiyallahu anhum Allah ya yadda da su atba'an a matsayinsu na mabiya na masu tsarkakewa masu yi don Allah wa a'wanan kuma a matsayinsu na masu agazawa masu taimakawa mutahabbina masu ƙaunar juna da son juna wa junudan a matsayinsu na runduna eh, munazilin masu yin ɗauki ba daɗi yanzu don Allah mu ɗauki wannan gaban a awanan mutahadina to don Allah mu jinjina kanmu masu taimaka ma juna masu ƙaunar juna don Allah akwai taimakon juna sosai a tsakaninmu akwai ƙaunar juna sosai a tsakaninmu kaga dole ne mutum ya kalli wannan galibi idan kaga alaƙa ta yi ƙarfi to sai ka samu ƙarshe tsakanin mutane ne ɗayan biyu ko dai talaka da talaka wanda ba mai iya amfana ma kowa ko mai kuɗi da mai kuɗin da kowa ya fi ƙarfin abin. to amma dai ta ɗore sosai tsakanin talaka da mai shi wanda kuma talakan nan zuwa za a yi karɓo ta wannan fa an kai ruwa rana wa ƙalilun mahu. ta wani mai wa'azin turmi sai wa ƙalilun yan kaɗan ne mahum babu su to saboda haka dai in muka kalli wannan siffa ta sahabbai Allah da kansa yake cewa ashidda wa al-kuffari ruhama ubainahu masu kausasawa ga magautan addini amma kuma masu tausaya ma juna masu jin kan juna masu son juna sira take take da irin waɗannan misalai iyakar abubuwa da ɗan adam zai iya yi a yanzu to shine matsayi na musawat kyautatawa tana da matakai guda uku akwai almuwasat akwai almuwasat almusawat almuwasat al'isar almuwasat shine ka yalwata ka baiwa wanda ba shi da shi shine almuwasat almusawat shine ku daidai da daidai kai da shi a cikin mallakarka mataki na ƙarshe ne al'isar kama fifita shi a kan kanka don Allah a zai maganin isa a zai ma'anan musawat yanzu muwasat nawa ne suke yi ku kalli lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kulla abokantaka tsakanin muhajirun da ansar kun ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kulla abokantaka tsakanin Abdurrahman ibn Auf da kuma Sa'ad ibn Rabi mai Sa'ad ibn Rabi ya kira Abdurrahman ce to ka zo ga dukiyata zan kasa ta biyu daidai in baka rabi ina da mata guda biyu zan kira su su fito ka gansu ka kalli wacce ka fi so in sake maka ita ta idda ka aura idan kun duba a wajen dukiya sai ya yi musawat a wajen iyali sai ya yi isa wanda mu yanzu ka iya musawat a wajen dukiya amma da wahala makai a wajen mace balazana ka isa duke ya ce zai raba biyu ya bashi amma matan nasa bai ce zai sake masa ladan noman ta je ta idda ya aura ba a'a ta fito ko da je aka kawo amaryar idan ita yake so to shi kenan ya sake ta ta je ta idda abdurrahman ibn auf ya aura Allahu akabar. السابقون السابقون سيتي بارك الله لك في مالك وبارك لك في أهلك لكن دلني إلى السوق يتي الله يما البركة أتكين دوكي ركبانا بقاتا كوب عندنا Allah shi maka albarka a cikin iyalanka kar ka sake su ni dai nuna mun hanyar kasuwa to idan kuka duba wato an samu matin ga dattaku a wannan bangare ga rikin kwaɗayi a wannan bangare a yanzu idan aka san cewa za ka yi muwasat ba ma muwasat ba wallahi ka shiga uku inda za ka gane wannan manzan Allah sallallahu ta'ara alaihi yadda karamci sai kai karshe dattafar da manzon Allah ya sako idan an ganta an yaba duk wanda sai ka kiyama yakin Allah wannan tufafi sun yi kyau to manzon Allah yana shiga gida zai kwabo sai ya ce akai masa yanzu ma wani limamin juma'a ya gwada ka shiga uku wallahi a yau dai kai sabon dinki wani daga cikin mabiya ce a aka raba kalla kai wannan shidda ta yi kyau aikin ya yi kyau ka je ka aiko masa da ita to shirya gobe ma akwai wani zai su wallahi sai dai ka tafi tsirara Allah ji kamar Abubakar Gumi ya fara wannan to amma shi mataki aka dauka akwai wanda suka fara malam haka Allah ya kansa da gafara malam Gumi a rayuwarsa in yi sa riga mai kyau in yi fito da aka ce malam wannan dinkin yayi kyau to yana shiga zai koma ita to da yayi wannan kusan so ɗaya ko so biyu yan fada suka ce to wallahi daga yau duk wanda ya sake ganin malam da wata riga ya ce ta yi kyau zai ji a jikinsa za mu ɗauki mataki a kansa sannan ka zama na lafiya to su sahabbai da suka yi wannan suka ga manzon Allah ya fara bara ba wanda ya sake sai manzon Allah tafafin sai kyau domin na farko zai ji na manzo Allah ya masa kyauta ya karba sannan kuma ai albarka ne manzo Allah ya sa tufa ya baka tufa da tsotsi gumin sa mai albarka rububi zai akanta to amma kuma zaka ji nauyi manzo Allah yana san tufa ka zo ainihin ka yaba ya baka daga nan ba sake yi to saboda haka kenan sai ya zama an samu daidaito a rayuwar ga dattaku sannan kuma ga wadatar zuci malaki ta fadama a diwanu sira sai diwani na sira ya hada bainal masdari wa tatbiq tsakanin matsotsa da kuma aiwatarwa ma'ana ita sira ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama idan ta yi maka bayani a bisa gaskiya to sai ta zo maka da misalin kuma wanda suka yi gaskiyar aikace idan ta zo maka da bayani na kyauta to kuma sai ta zo maka da misalai na kyautar ga suna aikace ba wai haka za a din karanta maka labari ba misalai ba to ita sira duk abin da za ta baka labari kuma sai ta nuna maka shi aikace shine wato tsakanin matsotsa shine masdar magangara wata tsalik da kuma aiwatarwa wal uswatil hasanati wat tarbiya kuma take hadawa tsakanin babban wato ainihin abun koyi kyakkyawa da kuma tarbiyya ma'ana annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine abin koyi Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana kun ga Allah sai ce fi rasulillahi bai ce fi af'alihi ba bai ce fi akwalihi ba sai ce fi a dukkan rayuwarsa ga komai abin koyi to shi sanya ko gaba manzon Allah sallallahu ya gani ta tambihi baya shiru sai yayi ainihin tambihi akan ta hakanan nan suke ku duba sayyidina Umar lokacin da yake kan gadon sa na ajali jini yana zuba akwai ɗinsa wani matashi yazo gaishe shi yazo dubiya amma tufafinsa suna jan ƙasa. sai yace ya sha irfa izaraka fa huwa atqali rabbik wa anqali thawbik ya kai wannan matashi ka daga tufarka ta daina jan kasa domin wannan shi ya fi nuna jin tsoron Allah kuma shi ya fi tsabta ga tufarka ma'ana su sahabbai a kan gadon rashin lafiya idan suka ga dama ta wa'azi ba sa wasa da ita sai sun yi wa'azi to amma kila da ne ko kai mutum ya zo ya duba mu sai mu ji kunya to ciya kan to ya zo mana wannan karimci ya mutunta mu kila ba zai so wannan fadakarwa ba sai a jaba ki a shiru to amma so da sun tsotso daga matsotsa ta ƙarshe to haka ainihin su marayi wasu take yadda aka tafi yadda su haka suke tafi kadda ainihin su ma wanda suke mabiya gare su amin sai sai fattaujihatuhu ya ce fuskantarwa ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wa aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam da kuma zantuttukansa sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu da kuma ayyukansa masdarun wa tatbiqun matsotsa ce ma'ana wuri ne da za a samo ilimi kuma a aiwatar da shi shine masdarun wa tatbiqun lihaza din ga wannan addini ma'ana kaman dai a ce a zo a jikin allo ila wanda ake so a koya musu kwallon kafa sai a zo a rubuta musu a yi musu misali ga wurin zura kwallo ga yadda ake idan an kasa mutanen mai suna kaza zai tsaya kaza waje kaza mai suna kaza zai tsaya waje kaza idan an cin lobal to na waje kaza shine mai hurumin tare ta in bata wuce area kaza ba duk ga muku wannan allo to sai a ce to a zo a shigo fili a nuna aikata kuma ma'ana abin da ke haka sira kake idan aka koyar da kai to kuma sai a nuna maka a aiwace ya za ka yi domin ƙila akwai abin da za a iya koya maka da baki amma in an barka ba za ka yi aiwatarwa ba to amma ita sira a faɗa maka kuma aikata ka gani kuma ka aikata in kai daidai a shiru in kuskure a gyara ma sai ce kama kana sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kasance wasu watan hasanatan lihazihil umma abin koyi kyakkyawa ga wannan al'umma wa hayatuhu ma ashabihi yace kuma rayuwarsa da sahabbansa darsun maidaniyun darasi ne shi ma a aikace in ka ce darasi mai dani ma'ana ba wai darasi na gaban allo ba darasi wanda za a je a yi shi aikace mai dani fili shi ne darasi mai dani darasi da za a je a ɗabbaka shi aikace kowa ya gani ki haza din a wajen ɗabbaka wannan addini ala arzil waƙe a wannan ƙasa tamu wadda take wato ainihin tabbatacciya malam sai ce waƙatta wa khaina tabbas mun nufata fi jam'i maddati hadhal kitab a ainihin madda ta wannan littafi madda shine kaman ka ce sinadarai ma'ana abinda littafin ya kusa shine maddatul kitab mala yace to mun nufa a wajen tara abinda wannan littafi ya kusa me muka nufa yace al-itimada dogaro alal masadirin asliya a bisa a matsotsa ta asali asalin masdar an yi ishtikaki daga sadara la nasqi hatta yusdira ri'a sadara ya gangara masdar magangara ma'ana su larabawa duk inda wani kogi yake to ana kiransa masdar wurin gangarawa da dan adam da dabba kowa zai gangara dole sha ruwa ya fito to shi ya sanya ake ambatan duk wani abin da ya zamo sai an bukate shi an koma zuwa gare shi a ce masdari ne yanzu aka iya kiran wani mutum ka ce ai wane masdari ne a cikin mutanensa ma'ana yadda za a bukaci ruwa sai an je an sha to shi ma sai an bukaci wasu abu an je gunsa to shi shine ainihin da malam yake nunawa anan yake cewa wato mun yi nufin al-itimada dogaro alal masadir al a bisa matsotsai ko magangarai na asali lissiratin nabawiyya ga sira ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ma'ana duk lokacin da kake so ka samo tataccen ilimi tabbataccen ilimi to karka ce za ka sano a gun wanda ya sano. kai ma ka koma a asalin abun ka tirato domin duk lokacin da abu ya zamo hawan hawan hawan hawa to sai a iya samun ragi ko ƙari to shine abin da malai ke nufi za ka iya samun littafin sira wanda shi ma a wajen wane ya kalato kuma shi ma wane kila a wajen wane ya kalato sai ka samu wajen hawa uku to abinda ma da yake nunawa a nan mun tsallaka ma'ana shi da kansa ya tsallaka zuwa ga littattafai na asali na sirar wanda suke abin dogaro wanda ainihin da su aka yarda yace bil idafati tare da ƙari ilal ifada wato na nemo fa'ida na amfana min ba'adil kutubil mu'asira tare wato ga wa'insu tattafai na zamani almutakhassasa ko almutakhassisa wanda ya zamo sun keɓantu ko an keɓance su a ɓangare na sira ma'ana malam yana nuna cewa duk da mafi yawan abin da za mu karanta a wannan littafi sai da ya koma asalinsa ya zo da shi to amma kuma ya amfana da waɗansu littattafai na zamani da aka rubuta ma'ana a cikin waɗannan 'yan shekarun ana cewa kam taraka salif lil khalif ko asabiq lillahi kam taraka sabiq lillahi da yawa wanda zai wuce zai rage wani abu ga wanda zai biyo bayansa al'ada ilimi kenan shi yasa su magabata sai ka ga mutum daya dalibi yayi karatu a wajen mutane hamsin ɗari dubu ma yanzu ka ga malami a lokacin da sai je arba'una hadis a wajen malamai hamsin manufarsa duk kowane malami ya fassara masa wannan hadisi kila zai ji wani bayani a gun wannan malami wanda ba zai ji a wajen wancan ba zai samu wata fahimta a wajen wancan malami wanda ba zai ji a wajen wancan ba to da sai dunkule wannan fawaid gabaki daya to haka irin wannan idan zai tashi sharhin wannan littafi to za a samu fa'idodin da sai ka hada malamai da yawa ka iya samun su to shine da malam yake nufi ana akwai littattafai wanda aka rubuta a yanzu sun rairayo abubuwa da dama sun haɗe su wanda kai ma sai dai ka ɗauka ka amfana yace wa ala ra'siha to yana daga cikin na kan gaba na lokacin nan na yanzu wanda yake nufin ya amfana da su kitabu littafin asiratun nabawiyya fi dau'il masadir al-asliya ma'ana wannan malami ya yi littafi sunansa a doktor mahadi rizkullah ya yi littafi ya samu suna a siratun nabawiyya sira ta annabi sallallahu ta'ala ne sallama, fi daw'il masadar al a cikin haske na matsotsai na asali ma'ana masadar na asali su suke haskakawa ga wannan littafi nasa sai ya ce wasiratun nabawiyyatu sahiha da kuma siratun nabawiyya sira ta manzon sallam ingantacciya liddoktor akram ziya'ul umari wannan kusan yana daga cikin malamai da muka ruska a jami'ar islamiyya asalinsa malami ne iraki ya yi littafi na dan mujallade biyu a siratun nabawiyyatu sahiha wato sira ta manzon sallam ingantacciya wadda ya bi dukkan asali da ya musu dirasa irin ta malaman hadisi duk wani isnadi da aka samu ko inqita'i ko aka samu shuzubi ko da'af to ko dai ya kawo shi ko in ya kawo ya ishara akan ainihin raunin sa <coughs> to haka ya bi ya rubuta littafin sai na nan mujalladi biyu sai sai wasiratun nabawiyya da kuma littafi mai sura mai suna sirrin nabawiyya ardu wa ka'e wa tahlilu ahdath ma'ana bijiro da abubuwa da suka faru da kuma yin filla-filla ga waɗansu abubuwa da suka auku littattur ali muhammad asallabi da kuma waƙafatun fi gazawatin rasul ma'ana wasu abubuwa da ya kamata a tsaya a fahimce su a cikin sira ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama da shekhinar doktor wato na babban malaminmu doktor muhammad bin abdullah zarban al-ghamidi da yawan ko sun riga sun san shi wanda shine shugaban laura ta Najeriya muna fata Allah subhanahu ta'ala ya bashi lafiya wa fakahu Allah ta'ala yace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa katabahu Muhammad Sani Umar bin Musa ya rubuta da Sani Umar ya rubuta wannan littafi shi daga watan safar da 1429 ga shi watan safar din a hijira kai hijira wato ma'ana shi daga watan safar hijira na da shekara 1429 wanda ya dace da sha uku ga watan februari 2008 a birnin kano allah subhanahu Ta'ala ya tsare ta to wannan mukaddima ce muka karanta mu shigo karatun ba sai yanzu ne za mu shigo karatun mu sani ba da lokaci a iya shiga ko kuma babu lokaci sai dai mu takaita lokaci ya riga ya ko to insha Allah ta'ala yan uwa za mu takaita a nan Abin da nake so na bamu shawara don Allah tunda dai mutane suka ba da haɗa suka sarita ta fannan daga cikin dabarar da ɗalibin ilimi yake yi idan aka yi karatu kana zuwa kafin ka kwanta ɗauko karatun nan tiryan tiryan a nitse kana bi kana kallo da ka a hannu duk wata kalma ko jimla da ba gane ba sai ka ja mata layi ƙarƙashinta idan ka kai ƙarshe sai ka sake kamowa ka sake biyowa a cikin zuci kana bi daki-daki wani Allah can da ka kasa ganewa ƙarshe sai Allah ya buɗa ba in baka sake ganewa ba dai shikenan ka tsallake shi kai ƙarshe in kai wannan kamar su uku to insha Allah wannan darasin ya zauna cikin gwalwarka da wannan sai ka ga cewa ka tara ilimi mai yawa na'am eh wato runduna masu ɗauki ba daɗi e munazilin masu yin ɗauki ba daɗi ai dai in bahaushe ne kace masu ɗauki ba daɗi ai shi kenan ma'ana har in ka ɗauka kai gaba to sai dai ainihin sawun kai kai ba daɗin ka sake dawowa saboda baka ji da daɗi ba shi ne ma'anar ɗauki ba daɗi eh. to saboda haka fata na da Allah mutane su dinga bibiya ƙarshen Allah taimakin mutum bayan mun kammala din sai kaga cewa shi ma zai iya zuwa ya koyar da wani abinda muka yi daidai dace ne daga Allah subhanahu wata'ala muna fata Allah ya ba mu ladar abinda ya zamo mun kuskure gajiyawa ce daga garin da kuma shaidan muna fata Allah ya gafarta mana kuskuren kuma ya gane da mu daidai din wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته